الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايا قيام السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوا أولنا يمتين لهدي شاترا قوة سفر shekara ta dubu da da hudu sha tara bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da yammaci na sha uku ga watan shida. shekara ta dubu da tara takwas miladiyya kenan hudu ga wata sha uku sha hudu ga watan wato shida shekarar miladiyya kenan don ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid babin da muka fara wannan kuma shine darasi na ashirin darasi na sha tara kai kai na ce malam darasi na nawa ne na bai kasa ku sha tara darasi ne ke magana باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده wannan babi shi muka fara a makon da ya gabata babin da yake magana dangane da abin da ya zo na kausasa harshe fi man abadallaha inda kabari rajulin salih game da duk wanda ya je wata ibada ya bautata ma Allah a wurin kabarin wani salihin bawa ma'ana kabari ko na wane ne ba wurin ibada ba ne don saboda haka nassoci na shari'a suka zo da kausasa harshe game da duk wanda ya aiwatar da wata ibada a wurin kabarin wani salihin bawa fa kaifa idza abadahu idan ya zanto ko da ibada kawai kai a wajen baki kaiwa ba an kasta maka harfi to yaya al'amari zai zama idan mutum ya bauta mai kabari to mu karanta hadisin farko shine hadisin Aisha cewa anna umma salama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kanisatan ra'atha bi ardil habasha ummu salama ta ambata ma annabi wata make kiristoci da ta gani a ƙasar habasha wa ma fi hamina suwar da abin da ke cikin wannan coci din na hotuna ko suwar mutum mutumi da aka yi faƙala sai annabi ce ula'ika idza ma fihim ar-rajul salih aw al-abd salih banaw ala qabrihi masjida ai waɗancan idan aka samu mutum salihi ya mutu cikin su ko bawa nagari ya mutu abinda suke yi sai su gina kabari wato sai su gina kabari a masallaci a cikin kabari sai su gina masallaci cikin kabarin sa akan wa sawwaru fihi tilka suwar kuma su wancan mutum mutum ulaika shirarul khalqi inda annabi yake wadannan fa haula jama'u bainal fitnatayn fitnatul qubur wa fitnatul tamathil ibn taymiya yace waɗannan sun yi barna guda biyu fitina a nan barna kenan fitina ta farko wato fitinar gina masallaci a makabarta wannan barna ce mai zaman kanta barna ta biyu kuma barna ta yin mutum mutumi kuma a cikin wannan masallacin ko a wajen masallaci kai kuskure ne ballantana kuma a wurin da ake ganin wurin ibada ne wannan hadisi akan ta muka tsaya mun ce kuma Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi kuma ba dai abinda malam ya kafa hujja da shi da wannan hadisi wato kaga anan gurin gina gina masallaci a makabarta ana ginawa ne dan ayi dan ayi ibada ibadan nan wa ake wa ita Allah to amma ga annabi ya hana duk da cewa ibadar Allah za a yi wa a masallaci din nan to amma dan an danganta shi da kabari sai annabi hana walahuma anha imam al-bukhari da muslim kuma suna da wani hadisin anha daga ita aisha qalat tace lamma nuzila برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطره خميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي كو خشي أن يتخذ مسجدا Aisha Allah shi kare ta a gare ta take cewa lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da cutar ajali ta zo wa annabi tsira da aminci tabbata gare shi nuzila bi rasulillah ma'ana nazala bihi maradul maut cutan ajali ta zake masa tafiqa yatrahu khamisatan lahu lafazin tafiqa yana cikin af'alin da ake kira af'alul shuru'i wanda suke nuna fare shigar mutum cikin zartar da wani aiki ko kuma af'alul muqaraba kusantar mutum wajen zartar da aiki amma nan ma'anarsa ya dullu ala shuru ila ala muqarabati fa tafika mashan bisuqi wal anaq tafika yatrahu khamisatan lahu sai annabi kawai aka ga yana cire yatrahu yana cire ko yana yaye khamisatan lahu wani mayafi da yake da shi ala wajhihi akan fuskarsa fa idan tamma biha kashafa yatrahu wato yana lullube Fuskar fuskarsa kenan da wani mayafi fa zartan biha idan damuwa ta dame shi ga lullubuwa da mayafin numfashinsa baya fita ga zafi ga kuma damuwa na cutar da yake ciki shine izartamma biha ka ha sai kuma ya bude wannan mayafin faqala wa huwa kazalika sai ya faɗa yana cikin wannan hali na bude mayafi din sai ya ce me la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace tsinewar Allah ta tabbata akan yahudu da nasara domin sun rike kaburburan annabawansu a matsayin masallaci wato kaga annabi ya rinka yin wannan ne lokacin yana cikin cutar ajali har ma yana nufa da mayafi wannan khabisa mayafi mayafi mai zane mai kusurwa hudu duk abin da yake da kusurwa guda hudu in ba a daura shi a jika ko a rufa da shi kuma ya zanto yana da zane shine ake kira khamisa a larabci tafika ya tsarahu khamisatan tallahu lokacin da cutar ajali ta faru ga annabi tafika to daga lokacin sai ya fara ya tsarahu khamisatan tallahu yana lullube jikinsa kenan da wannan khamisa din wannan mayafi sai ya zanto ne abin rufarsa koyaushe fa zartan biha idan ya damu da tsananin zafi ko jin ciwo din nan kashafaha sai ya yaye mayafin ga barin fuskarsa da ya yi wannan mayafi me zai faɗa sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid kun ga wannan hukunci ne na ƙarshe kenan babu wani abin da ya shafe shi domin annabi ya rinka faɗin wannan hukunci da bakinsa a yaushe yayin da yake cikin su ta ajin ballantana ka ce wani hadisi ya zo daga baya ya shafe wannan tunda kuma yake cewa la'anar Allah ta tabbata kan yahudu da nasara sai ya faɗi me yasa la'antar za ta hau kansu sai ce me ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid wannan ita ce jumlatu ta'lil din saboda me la'anta ta hau kansu dan sun rike kaburburan annabawansu a matsayin me masallaci to kaga annabawa su ne ya kusanci cikin bayan Allah zuwa ga Allah sama da dukkan wani salihin bawa domin matakin mutane guda hudu ne al-anbiya da kuma as-siddiqun da ash-shuhada da as-salihun wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina ajin farko kenan was-siddiqina aji na biyu was-shuhada aji na uku was-salihin sai san annabawa sun suka kowa kusanci wurin Allah cikin bayi to tare da haka kabarin su ba a yarda a gina masallaci a wurin ba idan an hana gina masallaci a wurin kabarin annabi shin zai yi a yi izini a gina shi akan wanda bai kai martaban annabi ba idan ana ma mutum tsoro ya yi shirka a jikin kabarin annabi shin ba za a ji masa tsoro ba ya yi shirka a jikin kabarin wani wanda ba annabi shin ba da wani kun bayyana da kyau Aisha ta ce yuhazziru ma sanaku annabi na maimaita wannan kalma saboda me yuhazziru yana jan kunnen mutane ma sana'u game da abin da yahudawa suka aikata cewa kar mutane su wato fiqhun da Aisha ta fahimta karkashin la'antar da annabi ke yi ma'ana kamar yana cewa kar ku yi abin da suka yi ne shine fiqhun Aisha game da wannan hadisi to kuma akwai ka'ida wurin malaman hadisi lokacin da duk marwayi ya ruwaito hadisi daga annabi ya fassara hannun hadisi da abin da ya dace da zahirin lafazin hadisin tafsirin sa ana fifita shi sama da tafsirin wani wanda ba shi rawaito hadisin ba yanzu Aisha ita ce mai roye mai wannan hadisi ita ce kuma ta fassara shi ko da an samu cikin sahabbai wani ya yi fassara kishiyan ta Aisha a nan gurin fassaran wa za a karba li'annaha rawiyatul hadisi. sai ita ce marwaitiyar hadisi wanda ba ita ba ba zai fi ta fahimtar abin da ta ruwaito ba li'annar rawi adra ma rawa min ghairi wannan ka'ida ce musallama farawi idza rawa wa fassarahu bima la yukhalifu zahirahu fa tafsiruhu hujjatun wannan sallaman mir ka'ida ce wurin malam to idan wani wanda ba Aisha bai zo fassara hadisi ta ba haka yake nufi ba sai mu ce me <laughs> sai mu ce me da fassara Aisha fikihun ta take yuhazziru ma sana annabi yana yin haka dan me haka kawai ya ba mu labarin Allah an su a'a dan me dan fadakar da mu kar mai aiki irin nasu kar mu gina masallaci a kabarin wani annabi ko a kabarin wani salihin bawa walaula zalika ta ci gaba da cewa ba dan hakan ba da annabi yayi na la'antan yahudu da nasara dan sun gina masallaci a makabartan annabawansu ba dan hakan ba la ubriza qabrhu da an bayyana da kabarin annabi a sarari amma ta ce saboda jin tsoron kar a kai shi inda ake binne sauran mutane wani ya je wurin ya yi masallaci shi sa sai aka binne shi a gidansa ba a bayyana da shi waje ba to kaga wannan tana faɗin babban dalilin da ta sa aka binne annaba a cikin gida ke sallallahu alaihi wa sallama ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjida abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda a fitar da wato abin da yasa sahabbai ba su fitar da shi ba khashiya a wata riwaya khushiya idan aka ce khashiya an yuttakhadha masjida shi annabi ya tsoraci a riki kabarinsa a matsayin masallaci idan kuma aka ce khushiya an yuttakhadha masjida su sahabbai sun tsoraci a riki kabarin annabi a matsayin masallaci da haka ma ba su kai shi ba kai abu to shi yasa ko da annabi ya cika sallallahu alaihi wasallam da suka zo suna sabanin cewa a ina za a binne shi waɗansu suka ce a kai shi bate waɗansu ce a kai shi kaza waɗansu ce a kai shi kaza sai ga abubakar siddiq ya zo da hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah zai karɓi ransa face sai an binne shi a daidai inda ya mutu ba a ɗaukan shi a kai shi wani wuri wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi cikin musnad haka imam tirmidhi haka ibnu kasir ya kawo cikin albidaya bidaya wan nihaya ko da shi ibnu kasir a wurin sa sanadin hadisin da'ifi ne da haka ya zaifantar da shi haka ibnu majah ma ya zaifantar da shi amma bincike na ilimi ya tabbatar da hadisi ne ingantacce sheikh nasiruddin albani ya hadda shi cikin littafin sahihul jami'u sahih hadisin sayyidina abubakar siddiq duk inda annabi ya mutu ba a daukan shi a kai shi wata makabarta shi inda ya mutu ana ake binne shi ka'idar dukkan annabawa ke da haka sai aka binne annabi sallallahu alaihi a ɗakin Aisha dan anan gurin ya cika tunda tun yana cikin cutan ajalin da yana bin ɗakunan matansa in yana ɗakin wancan gobe ya tafi wancan amma da cuta ta yi tsanani sai ya nemi izinin matansa cewa ku bani dama a yi jiya ta a ɗakin Aisha yana da damun ya zartar sallallahu alaihi wasallam amma sai ce a yana neman izini ya tara matansa ku yi izini in zauna a ɗakin Aisha ba zan iya zuwa can da can da can ba a ji ya tina ɗakin Aisha haka ji matan sa suka yadda suka lamunce masa ya zauna a ɗakin Aisha a nan gurin kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a nan gurin kuma aka binne wannan wata falala kuma ta na Aisha ke na farko ta zanto madiyatiya ta annabi ta dindindin sannan kuma aka binne annabi kuma ɗakin ta ko da shi a ko sun so shi yasa aqidar a shine ina ma za su samu dama wata rana su ci nasara akan Saudiya su cire kabarin Annabi su tafi da shi Karbala ko su tafi da shi Iran ko su tafi da shi Kum har wannan kwanan gobe aqidar a kenan suna ganin Hajar al-Aswad abu ne mai mutunci amma bai dace da wuri ba bai dace da maka ba ya kamata a kwace shi daga nan akwai shi Kum kabarin Annabi abu ne mai kima amma bai dace da Madina ba ya kamata a cire shi daga nan gurin akai shi Kum ko zanga-zanga da yin iran suka a eti wani abu dan nan yana daga cikin abin da har a bbc an yada me ya manufar su cire kabarin annabi su kai shi garin su dan ku san shi a arna ne fitik akhrajahu imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito wannan hadisi kaga ko fitintunan da shi'a suka taba yi ai sun taba zuwa suka yaki garin makka da rana tsaka ana aikin haji suka karkashe alhazai suka karkace bayan Allah suka sace hajarul aswad sai da shekara 23 a wajen su duk makaranta tarihi sun san wannan 23 hajarul aswad ya a wajen su kafin a sake dawo da shi wali muslimin an jundubi bin abdullah qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل fa inna allaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك ولمسلم حديثي دق مسلم عن جند بن عبد الله an karɓo daga jundub ibn abdullah ibn sufyan al-bajali sahabi ne mashhuri kala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama naji annabi kira da amince tabbata gare shi qabla an yamuta bi khamsin kafin mutuwarsa da biyar kwana biyar ko dare biyar bi khamsin da ya ce bi khamsatin sai zanto ayyam kenan amma bi khamsin ya zanto mai kenan layal salasatun bi ta'i kullil ashra fi addi ma ahaduhu muzakkara kamar da ibn malik tun daga kirgin uku zuwa goma in abin da kake kirgawa namiji ne sai ka cire ta a cikin lamba in abin da kake kirgawa mace ne sai ka kawo eh, eh, eh, wato in abin da kake iza namiji ne sai ka sa ta in mace ce kuma sai ka cire ta zaka ce sab'atu ayyamin amma idan dalare ne fa sai ka ce sab'u layalin samaniyatu ayyamin an gane ko samaniyatu ayyamin amma sai samani layalin sakkarha alaihim sab'a layalin kaga babu ta'un a cikin sab'a din wa samaniyata ayyamin saboda ayyam muzakkar ne layal ko ba mu'annas salasatun bitta'i kulli al'ashara fi addi ma ahaduhu muzakkar yace naji annabi qabla an yamuta bi khamsin yani bi khamsi layalin kafin mutuwar sa da dare biyar ina da mutum tabbata gare shi wa huwa yaqulu yana cewa in ma an ce kwana biyar amma an ce dare biyar dai dai kwana biyar dai a take inni abrau ila allahi an yakuna li minkum khalila annabi ce ina barranta zuwa ga Allah a ce a cikin ku ina da khalil a a ina barranta da in riki khalil a cikin ku fa inna Allah qad ittakhadhani khalila lalle Allah ta'ala ya rike ni a matsayin khalil kama takaza Ibrahim khalila kamar yadda Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil wala kuntu muttakhidan min ummati khalila da a ce a cikin ku zan riki khalil lattakhadtu Abu Bakrin khalila da na rike abubakar a matsayin khalil to abinda al-khalil yake nufi wanda ake wa kauna ta ƙarshe kololuwan ƙarshe wato Allah ya rike annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ababen yi wa kauna ta ƙarshe bi ma'ana babu wani halitta cikin mutane ko mala'iku ko aljanu ko ma wane ne wanda Allah ke ƙaunarsa sama da kaunar annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin khalil shine badadi a hausa muke cewa badadin wane ma'ana wanda yake masa kauna ta karshe khalil kenan daga al-khulla ne al-khulla fi al-mahabba al-mahabba kauna ko soyayya ta gama gari kawai amma al-khulla makurar soyayya wadda da bai sai dai ayu baya to makurar kaunar ubangiji yana yin ta ne ga annabi ibrahim da kuma wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai dai sauran kowaye sai dai ayo baya kamar yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim kowannen su makurar kauna da yake yi yana yin ta ne ga Allah daga nan sauran sai dai ayo baya shi yasa ce da a ce cikin mutane zan riki Khalil da Abubakar ne amma ko shi bai samu ba kaunar Allah ta riga ta mamaye Allah ne ya samu matsayin kulla a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Abubakar sai dai samu muhabba kenan kamar yadda sauran mutane za su samu mai mahabba amma sai ta abu muka tsira ta su amma duk da haka ba su kai matsayin kulla ba ina fatan kun fahimta yace da a ce zan riki khalil cikin mutane la takassu ababakarin khalila da na riki abubakar a matsayin khalil wato a matsayin wanda zan wa makwarar karna amma kuma wannan ubangiji ta ala kawai ake wa wannan to kaga daga nan mun za ka gane kamar da ibn qayyim yace kuskuren wadansu jahilai daga cikin marubuta tun lokacin ibn qayyim suka ce sai sai ibrahim khalilullah muhammad kuma habibullah yake sun rage matsayin annabi muhammad annabi ya fi karfin habibu ai a wajen Allah an gane ku habib abin kauna kawai zai zanto kowa ma in dai mummuni ne shi ma yana da wani nau'i na mahabba ta ubangiji ya ayyuhal allazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yatillahu Allahu biqaumin yuhibbuhum duk cikin taron nan yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbuna a ce annabi Muhammad na cikin wannan taron na waɗannan ya wuce nan <laughs> a wajen Allah ya wuce nan a sahi cikin taro cikin ya ayyu annasu ya wuce nan sallallahu alaihi wa sallam to haka da annabi ce sa'utul rayata gadan rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah duk mahabba ubangiji yana son ali yuhibbu mahabba yake wa ali bin abi talib ba kulla bace ba haka annabi muhammad ma mahabba yake wa ali bin abi talib ba kulla bace ba amma shi annabi tsakanin su da ubangiji wato kulla ha kuma tsakanin ubangiji subhanahu wataala da nawa kulla duk cikin bayi waɗannan guda biyun kawai suka dace da kulla an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid ku saurara waɗanda suke kafin ku sun kasance suna riƙen kabarin annabawansu a matsayin wuraren sallah ala ku saurara fala tattakhidul qubura masajida kar ku riki kaburbura a matsayin masallatai fa inni anhaakum an zalika lalle ne ina hana ku gabarin wannan din lalle ne ina hana ku gabarin wannan din kaga wannan hadisin ya ma wancan fito da ma'ana sarari domin wancan ya bada labarin la'anta ne sai Aisha ta fahimci karkashin la'antar nan kenan an ce kar mu yi an gane ko amma a wannan hadisin hani ya fito karara ta hanyoyi alal akalli guda uku hanya ta farko annabi ya hikaito mana cewa aikin waɗanda suka riga mu ne ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid aikin wanda suka yi mu shine suna kaza idan ya hikaito mana wannan kenan mu yana nufin mu saba musu kenan dan yana nufin wanda suka riga mu sune wa yahudu da nasara don kamar yadda yace yahudu da nasara sun kasu kaza sun kasu kaza sun kasu kaza ku kuma za ku yi kaza amma kamata ya ku zama kaza to kaga kenan hikaitowa cewa aikin waɗanda suka riga mu ne wannan ana nuna karmi kenan na biyu ita kuma ala fala tattakhizul qubur masajid sai ga la ta zo wanda la ce annahiya fala tattakhidul qubur masajid kada ku riki kaburbura a matsayin wuraren yin sallah kaga eh, abin nan nabi kenan na uku kuma yace fa inni anhaakum an zalika lalle ni ina hana ku har sau nawa har sau uku a wuri guda to wannan wanda banda waɗansu a ƙarin tafiyar bayanai waɗanda suke sun shafi balagar larabci kawai domin yace fa inni anhaakum an zalika kage ya karfafa jumla din ya bude ta da inni harfu inna littaukid wa nasb littaukid wa nasb anhaakum ko bai ce na kun ba sai kawo fi'ili mudari kamar gashi nan har yanzu hanin na nan ila qiyamis sa'a ba wai na hana ku bane ba da anhaakum an zalika fi'ili mudari ne wanda ke dullu alal hal wal istiqbal ga kuma harful istiftahi harafin da ake buɗe zance da shi dan jan hankalin wanda ake wa zance shi ne ala dan ka saurara ka daina komai ka ji me za a ce sannan sai a ce kaza ala sai muka saurara muka yi shiru yace inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid sai kuma sake ta me ala fala tattakhizul qubura masajid sai kuma sake ta me fa inni anhaqu an zalika ai tauhidat da mu'akkidat suna da yawa kwarai da kuma gashi wani abu da ya fito fili kafin mutuwar annabi da kwana biyar ne ya faɗi wannan magana mai ya zo ya shafe ta kuma hadisin yana cikin sahihi muslim wanda an sallama da ingancin hadisin kenan faqad naha anhu akhir hayati thumma annahu la'ana wa huwa fi wannan maganganun ina maganganun ibnu taymiya ne amma Sheikh Muhammad ibnu Abdul ya ciro su ba tare da ya ce ibnu taymiya ya faɗa ba da dama daga cikin waɗansu malamai a waɗansu zamunna sun rinka bin salon wannan magana kamar su ibn abil izzul hanafi cikin sharhul aqidat fahawiyya saboda a inda suke ciki da garin su an zani ibn taymiya ga maganar su in sun faɗa jama'a ba za ta ba amma da an ji ta ba tare da an ce wa ya faɗa ba kowa sai ga ai ta dace da gaskiya ta dace da fitra a kawai nake ibn taymiya bai san shi ba kawai dan malaman su sun ce masa ai makiyin annabi ne sai yake ne da makiyin annabi waɗanda zaka san suna gina gaba akan ibada taymiya ba su san shi ba wani malami fa kwanaki fa ya tashi yana zagin ibnu ya yace ka san ki ibada taymiya ya lalace ne dan ya karanta littafai sai muhammad ibn abdul wahhab hadi jahil <laughs> wanda shi ibnu taymiya ya mutu a shekara ta nawa ta 728 bayan hijira a wannan shekarar bar duniya muhammad bin abdul wahab ba haife shi ba sai hijira tana da nawa dubu ne da nawa to da goma sha wani abu sannan aka haifi dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha biyar sannan aka haifi shek muhammadu na abdulham bayan mutuwar shek ibn taimiyya da shekara nawa <laughs> amma ya yi karatu a wajen sannan shi sa lalace فقدنا هانو آخر حياتي yace annabi yayi hani dangane da gina masallaci a makabarta a ƙarshen a ƙarshen rayuwarsa kaga dan annuna ba a shafe hukunci ba na farko kenan na biyu summa annahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu sannan kuma gashi annabi yayi la'anta wa huwa fi siyaqi alhalin yana cikin halin magagin mutuwa shine as-siyaq an gane ko as-siyaqu al-ihtidaru mutum ya kai ya kai kusa da mutuwa shine as-siyaqu ولما دنا مني السياق تعرضت لدي ودوني من تعرضها شغل أتت وهياض الموت بيني وبينها وجادت بشغل وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل ولما دنا مني السياق يعني الانتظار مقاربة الموت الإسراف على الموت شيء السياق annabi yayi la'anta ga wanda ya aikata haka wa huwa fi siyasi alhali yana cikin dab da mutuwa magajin mutuwa Ya yi la'anta ga wa man fa'alahu wanda aka ta haka wasalatu salatu ha min zalika yace to yin sallah kanta a makabarta din yana cikin rikan makabarta a matsayin masallaci annabi ya ce kar ku riki makabarta a matsayin me masallaci to kar wani ya ce to ai masallaci aka hana a gina ya halatta in je in yi sallah a cikin makabarta ba tare da an gina masallaci ba sai ba ce wa salatu inda ha min zalika yin sallah a wurin da kabari yake min zalika bi ma'ana min ittikhazul quburi masajid yana dai cikin rikan makabarta din a matsayin wurin sallah ina fata kun fahimta rikan makabarta a wurin sallah a wurin matsayin ko dai ka gina masallacin ko da ka kai sallah an fahimta ku ko ka je kai sallah a wajen ko da ba ka gina masallaci ba duk sunan ka kare masallaci a wurin mai makabarta a kare ki makabarta a matsayin masallaci ko da baka gina ba in ka je kai sallah a wajen dan haka sai hadisi zo karara a wadansu hadisin za mu karanta nan da an jima kadan waɗanda ke nuna kar ka fuskanci kabari kai sallah kar kai sallah akan kabari ma'ana ta ko ina ma an hana kai sallah kin kamar yadda an hana kai sallah cikin makabarta kuma ta ko ina ko da baka rike masallaci ko da baka je ka gina masallaci ba to idan ka gina masallaci kuma ya zama zulmatun babu hafa gaba da shi yasa fatawar malamai na salaf shine duk wanda ya gina masallaci a makabarta to ya zama wajibi ga waliyul amr ya rushe shi rushe wannan masallaci ibada ne gina masallaci shine munkari babban munkari gina masallaci a makabarta والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن masjidun. ko ba a gina masallaci a wurin ba in mutum ya sallah to ya rike wurin matsayin masallaci wa huwa ma'ana qawlihi khashiya an yuttakhadha masjida shine ma'anar maganar sa cewa ai ya tsoraci a rike murin a matsayin masallaci fa inna sahabata lam yakunu yabnu hawla qabrihi masjida ai sahabbai babu tunanin ma su gina masallaci a wurin kabarin annabi babu wannan tunanin a cikin su saboda menene farko saboda ya hana dan lokacin da yake ala fala tattakhizul kubura masaji da wa yake ajin farko su fa inni hakum an zalika duk da su yake zai yi su gina kenan ba zai yi ba baya ga haka an binne shi a dakin Aisha ta yaya za a zo a yi masallaci a dakin Aisha dakin Aisha yana makwataka ne da da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam katangar gidan Aisha wannan katangar ita ce daga can masallaci daga nan gidan Aisha dan haka ma Annabi ya kofa sai da daga dakin Aisha kawai sai shi masallaci an fahimta ku to da ya zanto ya cika sallallahu alaihi wasallam za aka binne shi cikin ɗakin Aisha to ya za ya zo a ce ai masallaci a wajen bayan gashi da ma wurin yana da me ai ba wani makasar zuwa masallaci a wajen da a ce wata unguwa ce daban shine tunanin haka zai zo kun fahimta da kyau amma a haɗe ki da haka lokacin da suka yi haka daki ya dama can daki ne wurin kuma an ce anan ake binne annabi a wajen to sai suka binne shi tunda suka binne shi kenan sai suka rufe dakin Aisha din kuma sai zanto ba a shiga wannan shine aikin da sahabbai suka yi Umar dan Khattab ya zo lokacin halifancin sa ya bukaci ƙara masallaci amma sai ya ƙara shi daga bangaren da dakin Aisha ke sai ya ƙara shi daga yamma don ka san ɗakin Aisha din yana gabas da masallaci kuma daga Madina ana kallon kudu ana yin sallah ne dan nan ne inda alƙibla take wato kenan kamar bangon gidan Aisha yana hagun din alƙibla ga mutumin da yake sallah kenan a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka da Umar dan Khattab zai fada da masallaci a yamakon ya fada shi daga nan bangaren hagu da shi sai ya fada shi bangaren dama da shi da kuma wato ainihin bayan masallaci din ma'ana yamma da masallaci da kuma ina arewa da masallaci sai ya fada shi daga nan wurin bai taba can gurin ba haka Usman dan Affan da yazo zai fada da masallacin Annabi shi ma ta wannan sashin ya ƙara fada shi bai fada shi daga can gurin ba yaushe ne aka zo aka shigar da ɗakin Aisha cikin masallacin Annabi lokacin Walid ibn Abdul Malik bayan duk waɗanta al-khulafa ar-rashidun sun wuce shi kansa Walid bayan Abdul Malik ya riga ya wuce lokacin ba sahabi ɗaya da yake da rai a Madina kun fahimta da kyau domin karshen sahabin da ya mutu a madina shine jabir dan abdullahi shi kuma ya mutu tun lokacin wanda yake sarki shine abdul malik ibn marwan tun a lokacin jabir ya mutu an gane ku a wannan lokacin shekara ta saba'in da takwas bayan hijira shi kuma shine karshen sahabin da ya mutu a madina bayan wancan abdulmalik ya tafi walid ɗansa ya zo ya hau shugabanci shine a lokacinsa ne a shekara ta tamanin da wani abu zuwa abin da ya baya bayan hijira waɗansu ma suka ce 90 da wani abu bayan hijira kamar da ibn abdul hadi ya faɗa cikin littafin as-sarimul manki fi radd al-subki bayan lokacin duk sun wuce as-sarimul manki fi radd al-subki lokacin sai shi wato ainihin walid bin abdul malik sai ya fada da masallaci a lokacin sai ya shigar da ɗakin aisha cikin masallaci cikin inda zai fada da masallaci amma duk da haka a lokacin nan sai ya ce ya kamata mu kiyaye alfarmar ɗakin aisha bayan katangar da yake haka inda wannan ɗakin yake sai ƙarin katanga guda biyu ya sake zagaye shi da ita sai da dai ba wanda zai je kusa wajen ya sallah ya karɓi hukuncin kawai kamar wani ɗan ƙaramin fuloti ne a can wani wuri wanda kaddara ta kawo shi wajen ba yadda zai dan a faɗa maka wancan ba aikin bai bane an fahimta ku to ababai suka tafiya suka tafiya har ya kawo a matsayin da yake yau da haka kafa hujja da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga halaccin gina masallatai a makabarta ya dace kenan bai dace ba saboda me saboda can dama can masallacin annabi shi ya gina da kansa kabarinsa daga baya ya zo kuma da aka zo aka ɗauki kabarin ba ɗaukan kabarin aka yi aka sa shi cikin masallaci aka binne annabin ba an binne shi a ina a ɗakin aisha har yanzu kuma a ɗakin aisha kuma yake kun fahimta da wannan wannan kaga ansa ta farko kenan da zaka biyo duk mai kafa wancan sai ka ce ku ku naku na yanzu imma dai makabarta tana can da aka kai wani shehi ta aka ce to kuma gina masallaci a wajen Imma kuma an zo an gina masallaci sai shehi ya mutu sai aka ce to a ɗauko shi kuma a je a sa shi cikin abin nan duk wannan wanne ne ya dace da wanda abin da ya faru ga annabi babu ko daya to kaddara kuma wato wannan aiki da aka yi daukan annaba aka yi tantaka aka sashi wanda ba haka aka yi sashi din ba amma ka kaddara haka aka yi shi annabin ne yayi haka aikin waɗansu ne a bayansa amma shi maganarsa mai ce kar a yi sai waɗansu suka zo daga baya suka yi shikenan su da suka zo suka yi su za mu riƙi maganar su mu yi koyi da su ko annabi da ya ce kar ku yi sai mu ɗauka a wajen waɗancan sun yi kuskure mu kuma muna nan da maganar annabi ba ruwanmu da aikin su kenan tunda annabi ya hana mu da lafazin bakinsa kaddara kabarin annabi na ciki shi wannan khususiyya ne saboda me saboda hadisin abubakar da makarantu ɗazu duk inda annabi ya mutu ana ake binne shi ma'ana da an kaddara mutuwarsa a masallaci da aina za a binne shi sai wannan ya zama sunna na cewa duk abin da ya shafi kususiyar annabi sai zanto sunna na gama garin mutane kuma ta ko ina kenan ba su da kusa ta ko ina ba wa fita an sa kwado an kulle shi an gane ku wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fihi faqad ittakhiza masjida mala yace dukkan wurin da aka ake nufatar sa aje ayi sallah to an rike shi a matsayin masallaci ko da ba a yi gini ba bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida duk bigiran da ake yin sallah aka keɓance shi don yin sallah to yana ansa sunan masallaci kama kala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi yace ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa gaba ɗaya ta zanto mai masjidan wurin masallaci wurin sallah wa tahuran da kuma sarki sai inda yake ban kamar makabarta banda ita kamar ban daki banda shi kamar a fanal ibil wurin da ake daure kuma banda shi da sauransu duk wannan annabi ya istisna'in su daga cikin wannan umumin wannan hadisi na cewa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura akhrajahu shaykhan min hadisi jabir ibn abdullah bukhari da muslim ne suka rawaito shi yana daga hadisin jabir ibn abdullah wali ahmada bi sanadin jayyidin an ibn radiyallahu anhu marfu'a inna min shirarin nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya والذين يتخذون القبور مساجد إمام أحمد بن حنبل ya rawaito hadisi bi sanadin jayyid da sanadi wanda yake jayyid karbabban hadisi ne ingantacce ne hadisi an gane ku ya rawaito da sanadin jayyid an ibn radiyallahu an karbo daga abdullahi dan mas'ud marfu'an hadisi ne marfu imana annabi ya ce inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya inna min shirarin nas lalle yana daga cikin sharrin mutane a ban kasa man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya wanda kiyama za ta zo suna da rai karshen mutanen da za a yi a duniya wanda daga su sai tashin kiyama to wannan suna cikin mafiya sharrin mutane a ban kasa Allah tsare ku wallazina yattakhizuna al-qubur masajid da kuma waɗanda suke rikar kaburbura a matsayin mai masallatai su ma suna cikin mai kirarin nas ka ji ba waɗanda suke <laughs> rikar kaburbura a matsayin masallaci ga matsayin su daga bakin annabi sallallahu wani hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi ha kuma abu hatim wato a cikin abin da dinsa haka ibn hibban al-busti an gane ku dan haka hadisi ne wanda yake ingantacce sheikh ah, sheikhul islam ibn taymiya ya inganta shi haka ahmad shakir haka sheikh nasiruddin al-albani za hadisi ne ingantacce ta ko'ina. to amma wannan hadisi zai samu iskali wato zai ɗan rikitas in ka haɗa shi da wani hadisin shine hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wato la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah a wani a wani hadisin yace hatta ta'tiyahum humus saatu wato akwai waɗansu al'umma cikin jama'ata ba za su gushe ba akan gaskiya ubangiji na taimakon su ba wanda ya saba musu ba zai cuce su da komai ba ba za su gushe ba a haka hatta ya atiya amrullah har al'amarin Allah ya zo a wata riwaya hatta ta atiya humus sa'atu riwayar muslim har kiyama ta zo musu to idan aka ce ga waɗansu al'umma na gari suna jihadi dan ka rabu da su ma wannan ba zai cutar da su ba har kiyama ta zo sannan kuma sai wannan hadisi ya zo ya ce yana daga cikin mafiya sharrin mutane wanda kiyama za ta riske su suna da rai to ya za ka hada da wancan hadisin kenan kana nufin a saatu a can wurin da aka ce ana nufin kiyama wato mutuwa kenan ta riske su ba za su gushe ba kan gaskiya har mutuwa da riske su a larabci dai kan asatu baya karban sunan mutuwa a larabcin qur'ani ko a hadisi ko a larabci na sai ibn manzur cikin lisan al-arab baya karban <laughs> asatu baya karban sunan mutuwa yadda malamai suke cewa shine abinda hadisin wancan yake nufi na cewa ba za su gushe ba kan gaskiya hatta ta tiya wa sa'a qurbus sa'a kusantowarta domin daga can karfe idan kiyama ta kusanto wannan mutanen kuma za su kare Allah zai aiko da wutin iska kamar da hadisi tabbatar ga annabi za ta karbe ran dukkan mummune na bayan na duniyar nan gaba daya sai zanto ba wanda zai rage sai mafiya sharrin mutane Allah ya tsare mu saboda haka wannan shine yadda suke fasar hadisi qurbus sa'a ne ba sa'a ba wannan as-sa'a kenan tabbatuwar zuwanta wancan kuma qurbus sa'a kusancin tunda a larabci akan ce abu ya zo ko da in ya rage bai karasa zuwa ba haka akan ce ya zo idan tabbas din ya riga ya duk larabawa suna faɗin haka eh kamar ya ta da tunde a'a idan yaya aka yi ta zama tuloti shekaru ne ta sa har an manta da cewa nan makabarta ce ko mutane suna sanar da cewa makabarta ce sai dai suna ganin ta yi shekara ɗari da haka ta wuce eh in ana sanar da makabarta ce bai halitta a gini ko a raba kulofi a wajen ba an gane ko duk inda za ka iya cewa makabarta wuri kaza ko shekara ɗari biyar sai a bayan duniya in dai tana ansa sunan makabarta a wurin wanda ke raye to sunanta makabarta baya halatta a yi gini a kai baya halatta a yi titi a kai ko tsarin gari ya sa abu titi a kai lalle ne a maza a je a sanar da gwamnatin jiha kar a yi titi a lalle a sanar da karamar hukuma kar a yi titi a wurin kar a bari a yi bal a wajen ko wasanni a wajen ko koyan kiki ko koyan mota a zagaye wurin da katanga don kiyaye alfarmar masu wannan gabar wannan shine abin da yake wajibi a duk inda ake musulunci yanzu ba ga wani fili can ba can wajen bwale filin mushe ko ai kana ganin tukwane ga sunan gudun da muka farta amma ana koyi kike a wajen ana wasan kwallon kafa a wajen ana duk abin nan a wajen kai ka ce ba kamar ba garin musulmi kike ciki ba ina masu sarautar gargajiya ina masu sarautar siyasa ina masu sarautar gwamnati ina malamai ina masu kare martaban waliyan Allah a wajen gila a kodin su waliyan Allah a wajen to a kare martaba su mana a yi katanga a zagaye wajen shine abin da yake wajibi ina kungiyoyin addini yi magana ko da wannan kungiya da wancan kungiya su yi kama kama su yi katanga su wajen eh to haramun ne wallahi duk wanda ya sai wannan wurin yayi gini to zai gama da fushin ubangiji ka je su baka kudinka in ma sun hana ka bari sa baka a lahira amma dai bai halatta ba tabbas bai halatta ba kaulan wahidan duk waɗanda suke cewa ko a ce makabarta in ta shekara arba'in ko ta shekara hamsin kenan ta fita daga sunan makabarta babu magana daga Allah ko manzon da suke haka an fahimta ku kawai abin da aka ce idan wannan makabarta ta zanto kuna da tabbas ta kafare ce ga share yanzu makabarta ce kuma ta tare muku waje cikin gari sai ku tone kasusuwansu ku je can ku zubar a bayan gari kawai ku zo ku yi ginin ku ba ruwan ku da amma na musulmi ba za a dauke ba haka za a barta sai mun mutu na bayan mu sun zo sun mutu can shekaru aru aru wanda ya zo na bayan ma bai taba sanin an yi makabarta a nan ba yanzu nan ai babu mamaki inda muke zaune a nan din nan da gila kabarin wani ne amma muna da tabbas ba mu da wannan tabbacin amma za ka iya yiwa to wannan ba a bautar da kai da abin da ka jahilce shi dan ya riga ya wuce shekaru aru aru amma duk abin da zaka ce tsohuwar makabarta da tsohuwa da sabuwa duk sunan su ne makabarta karshe dai zaka ce tsohuwa sai ka ce makabarta ka ce kuma sabuwa ka ce kome makabarta duk hanin yana nan annabi bai bambance tsakanin sabuwa da tsohuwa ba cikin hadisi yanzu ga makabartan bakiya a ta madina an rushe ta to saboda haka sai mutane su kiyaye wannan matuka fihi masail a cikin wannan hadisi a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko ma zakara rasulu sallallahu alaihi wa sallam fi man bana masjidan ya abudullah fihi inda qabri rajulin salihin walau sahad niyyatul fa'il abinda annabi ya faɗa dangane da wanda ya gina masallaci yu'badullahu fihi dan abauta ma Allah a wajen inda kabar rajulin salihin kuma ya zanto wuri ne na kabarin salihin bawa wannan ba za a yi ba walau sahad niyyatul fa'il ko da kai mai aikatawa kai da kyakkyawan niyya wannan shirme ne kyakkyawan niyya ba za ta sa aiki ya zama kyakkyawa ba ta biyu, تبيو النهي عن التماثيل wato hani dangane da yin mutum mutumi ko na dabba ne ko na dan adam ne ko na tsuntsu ne baya halatta yin mutum mutumi ka ce za ka sassaƙa shi ko da dutse ko ka yi shi da tabo bai halatta ba ko ka ce za ka yi da katako ha kuma ka ce za ka zana shi duk bai halatta ba cinikayya da shi kuma bai halatta ba haramun ne don masu irin cinikayya din nan na gumaka haramun suke yi su tabbatar haramun ne kaulan wahidan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam inda kawai malamai suka ce game da zane a zamanin yau shine ga mai koyarwa idan zane ya zanto wasila ce wasa'il al wato dan karantaswa a aji kana karantar da kimiyya ko fasaha ko menene sai ka zana abu dan kusanto da nesa ga ɗalibanka wannan babu laifi amma ka je a yi zanenka kai kasar gumin dan siyasa kowa ne a zo a abin nan ɗinka duk wannan an shiga cikin haramci duk yana shiga cikin attamasir wa gilazul amri fi zalika da kuma abin da ke cikin na kausasa harshe da annabi الثالثة مسألة أكو العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في zalika. za mu ɗauki izina yadda annabi ya zurfafa wajen wannan bayani wa kaifa bayyana lahum haza awwalan maga yadda annabi ya nuna musu haramcin abin tun farko ثم قبل موته بخمس sannan kafin mutuwarsa da kwana biyar kala ma kala yazo ya faɗa abin da ya faɗa kuma wanda muka karanta thumma lamma kana fi siyaqi sannan kuma lokacin da annabi ke cikin dab da mutuwa magagin mutuwa lam ma ta kaddama bai haƙura da abin da ya gabata ba sai da ya ƙara nana ta hani cewa kar ku yi gini a cikin makabarta الرابعة مسألة هدو نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر النبي يا هنا أي هكا قبر ستنكا في ما أسام قبر يا هنا صلى الله عليه وسلم الخامسة مسألة بير أنه من سنن اليهود والنصارى جن مسلاتي a makabarta yana cikin sunnar yahudawa da nasarawa ba sunnar annoba ce ba sunnar yahudu da nasara kenan shine hasidul hakami yake cewa wa man alal qabri sirajan aw qada aw ibtana ala masjida fa mujaddidun jihara لسنن اليهود والنصارى قد هزر المختار أنذا وهزر فائله كما روى أهل السنة yace duk wanda ya je kunna fitila a makabarta ko ya yi gini a kan ƙabari? fa innahu mujaddidun jihara to shi mujaddadi ne na zahiri game li sunan al-yahudi wan nasara ga sunan yahudi da nasara mujaddidi ne ga sunan yahudi da nasara as-sadisatu mas'ala ta shida la'anuhu iyyahum ala zalika annabi ya la'anci wanda suke haka as-saminatu a as-sabi'atu mas'ala ta bakwai anna muradahu tahziruhu iyana an qabrihi abinda annabi yake nufi da wannan hana mu dankar mu yi wa kabarin su haka as-saminatu mas'ala ta takwas al-illatu fi adami ibrahim qabrihi mun fahimci dalilin da yasa ba kai kabarin annabi waje ba dankar mutane su je su masallaci a wajen التاسعة ta ترى fi ma'ana ittikhadha masjida ma'anar الرقم kabarbara a matsayin masallaci ba wai dole sai ginin ba a'a mun fahimci ko da yin sallah a wajen ma ya zama riko abin nan kenan al'ashiratu mas'ala ta goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alaihi annabi ya ba mu jinsin mutane biyu wanda suke rikon makabarta a matsayin masallaci da waɗanda kiyama za ta tsaya suna da rai an gane ko fa zakar zari'ata ila shirki qabla qu'ihi ma khatimati sai annabi ya faɗi titin da ke kai mutum zuwa ga shirka shine mai gina masallaci a makabarta qabla wuqu'ihi tun kafin faruwar shirka din ma a khatibatihi kuma ya faɗi karshen abin da zai faru shine mutum ya zama mafi sharrin al'umma Allah tsare ku ta ashara mas'ala ta sha daya zikruhu fi khutbatihi qabla mautihi ta'ifataini haka ne ko akwai mayar da martani a bisa ga wato ainihin kungiyoyi guda biyu allataini huma asharru ahlil bid'ah wanda su ne mafiya sharrin kungiyoyin yan bid'a bal akhrajahum ba'd ahli al-ilmi min as-sinatayn wa sab'ina wadansu daga cikin malamai ma suka ce wannan su ba sa cikin kungiya 73 nan ma da aka faɗa asa annabi ya ce al'ummar za ta kasu kashi 73 kashi ɗaya ne yan aljanna sauran yan mutane ko to su ba sa cikin wannan 73 ai su kawai suna kafare ne wajen musulunci haka wadansu malamai suka ce wani kungiyoyi ne waɗannan wahum ar-rafidatu wal jahmiyya sune ar-rafida da kuma jahmiya ar-rafida sunan yan shi'a kenan sunan da ba sa so a jingina musu kenan su idan kace shi'a so suke yi amma rafida ba sa so to an samo wannan sunan daga fi'ilin rafada yarfudu idan aka ce rafada kaza bi ma'ana yaki abu kaza saboda lokacin da abin nan Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zaid ibn Ali ɗaya daga cikin jikokin Ali ibn Abi Talib da suka zo suka yi masa mubaya'a dan ayyaki sai suka ce amma ba za mu yadda da kai ba ma za ta kulu fi abi bakarin wa umar menene ra'ayinka game da abubakar da umar sai ya ce lalle su ne mafiya alheri cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar duniya yana mai yadda da su su ma suna da shi suka ce shine akidar ka to ba mu ba kai daga yau sai suka yi balle suka masa tawaye daga nan sai aka samu suna rafida yan shi shine cikakken sunan su har ya zuwa yau jahamiya kuma ma'abuta jaham ibn safwan shi kuma aqidar shi shine korewa Allah suna da sifa ya korewa Allah dukkan sifofi shine shugaban mazhabin mu'attila alladhina yu'attiluna Allah an sifati yunkiruna sifati Allah ta'ala su ba su yarda da sifofin Allah ba to sharru ahlul bid'ah kenan mala yace wa bi sababin rafidati hadasa shirku wa ibadatul quburi a sanadiyan samuwar yan shi'a ne shirka ta faru cikin al'ummar annabi da kuma bautan kaburbura shi yasa kabari yana da muhimmanci a wurin su yanzu kabarin kuma yadda suka yi masa irin yadda ake wa Ka'aba dawafi haka ake masa kuma ko da zaka saki da yaje wajen sai da ya jira shi ma akwai cassette na wajen video cassette kudi aka kashe mankudai wajen kabarin kuma kuma za ka je aikin haji ko ka je umara dan Allah ku dubi mutanen Iran idan sun je aikin haji ko umara za ka gansu dama da bakajen kaya su da mazan su da matan su galibi mazan za ka ga da farin wando a da bakin wando da farin shirt galibi haka suke da ba sa san jallabiya sosai in ka ga mutum ya sa wata katuwar jubba haka to limami daga cikin a'immatu shi a kenan shi da za ka ganshi ya wani dan rawani wato ya bar eh, nan gurin din sa zamfan a waje ya tura rawanin baya da wata yar a baya ana bin sa kuma yana tafiya da sigari wannan babu komai da aujin su haka yan irin su to sai a haɗu maza da mata daidai lokacin da ake kiran sallah a masallacin makka fa daidai lokacin su kuma suke fitowa daga masallacin suna ganin ita sallar ba wajibi bace dan ba a yin sallah sai bayan limami ma'asumi limami ma'asumi ko yanzu babu shi a duniya sai nan gaba ne zai zo mahadinsu wato shugaba na goma sha biyu wanda suka ce da aka haife shi sai ya shiga cikin kurfi kurfi shine irin ramin nan da ake saka tabarma na cikin gidansu sai aka rufe shi din shekara dubu da ta wuce fa sai nan gaba zai fito daga cikin wannan kurfi in duniya ta shiga da zalunci to sai ya fito sai ya jaddada addini ya cika duniya da adalci to dan haka a aqidar shi'a sallar jam'i ba wajibi bace sai ya zo ba jihadi har sai ranar da mahadi ya zo yanzu jihadin da ake a Iran da mai bid'a ne a shi'anci saboda ka'ida ba a yin jihadi sai an yi mubaya a karkashin imam masu to shi da kuma ya zo yana son ya zuga mutane a kori shi a kori gwamnatin sha daga Iran to sai ya kawo nazariya ya kawo wani sabon theory a cikin shi'anci shine wilayatul faqih wato a rashin uwa ake uwar daki ma'ana duk da babu imami masumi amma a samu wani a madadinsa wanda karkashin sa'a yin juma'a daga nan ne aka fara yin sallan juma'a a Iran kafin a zo a yi wannan juyin juya halin Iran ko juma'a ba a yi amma ko da aka kawo ta yanzu ba dole bace ba in ka ga dama kai azhar in ka ga dama kai juma'a amma kuma ne ce abin da yafi dacewa kai juma'a din kuma ka kuma gida kai azhar a cikin tahrirul wasila haka kuma yana yace yau mutanen da suka ce idan kana azumi ka yi komai da matarka yace har tafkhiz ka yi wai tafkhiz shine ka sanya gabanka a tsakanin cinyoyinta wannan babu komai yace amma fa in amza bila qasdin fala basa yace in ka zarce ba ba to ba komai azumin ka da biyu nan duk komai da sai ka rinka jin kamar wasa ake ba addini ake ba kawai wata tsiya ce ake tsiya ta kune daban da sunan abin da musulunci har yanzu kuma sallah idan da zaka je Iran kai kwana 30 so uku za ga ana sallah azhar da la'asar za a hada su ne a yi su lokaci guda magariba isha a yi su lokaci guda bila khawfin wala matarin haka kawai ba tare da wani sababi ba asubahi kuma a yi da ita da'iman haka sallar su take kaga dan haka wadansu malaman suka fitar da su daga cikin musulunci suka ce san ba sa cikin wannan kungiya 78 din wanda suke na yan bid'a su gaba ɗaya kawai sun fita daga can sun fita kawai sun tafi wa hum awwalu man bana alaiha almasajid cikin wannan al'umma farkon wanda ya fara gina kabar um, masallatai a makabarta sune shi'a dan haka suna da alaka da makabarta matuƙa kwarai da gaske shi yasa ko a Madina lokacin ana kiran sallah a masallacin Annabi sai ga sun tafi suna tafiya baki a suna ta kuka jikin kaburburan mutane dan Allah duk wanda ya je aikin haji ko umara ya zura ido ya gani zai gansu haka da masu biya su ba su tafiya mutum da wajen mutum 20 30 50 za a gani lokaci guda saboda su yan hargowa ne yan hayaniya ne kuma sai ga sun kyale masallacin ba amma sai ka gansu can wajen masajidus saba din nan wanda yake masallaci ne na bid'a sai kiro su aka duka ba su kushe kala 100 ba da kirowa kawai lokacin daular turkawa suka kirkiro su ba san su ba wa da sab'a inda kuma zaka san shi'a akwai tufka da warwara da sab'a din nan fa an ce da na Abubakar a ciki da na Umar a ciki da na Usman da na Ali <laughs> amma duk shi'a kuma za su je wajen dan wani shirme zaka san a jahilci ciki gaba da baya gaba da baya الثانية عشر مسألة شابيو ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع a cikin wannan babi mun fahimci ko da annabi an jarrabe shi da tsananin radadi lokacin mutuwa ashe kenan wato jin radadin mutuwa wannan ba shi ke nuna alama na cewa ka game da azaba ba kamar yadda mutuwa cikin sauki kamar kana bacci ba shi ke nuna kuma cewa wai shikenan ka dace ba ko alama wannan radadi da Allah na iya jarraban bawa nagari da wannan radadi din dan a sassauta ya taɓa yin wani zunubi a kankare masa kafin ya tafi lahira ana gama kankarewa kuma karɓi nasa sai je lahira salin alin ke an gane ko asalisa ta ashar mas'ala ta goma sha uku ma uku rima bihi da al-khulla abinda aka girmama annabi da shi na khulla shine badadantaka da aka ce shi daɗin Allah ne ar Rabi'a ashar mas'ala ta goma sha hudu a tasrihu bi annahu a'la min al-mahabba annabi yayi bayani kallon cikin hadisi cewa al-khulla dai fi matsayi sama da sama da mahabba da annaha al الخامسة عشرة مسألة تشابير التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة annabi ya nuna a cewa mafificin wannan al'umma shine sayyidina abubakar siddiq ya fi dukkan sahabbai falala as-sadisata mas'ala ta goma sha shida al-isharatu ila khilafatihi ishara zuwa ga halifancin tunda annabi ya nuna shine mafifici to kamar akwai isara cewa shi ya kamata kenan ya zama halifa ko da ko da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan dangane da abin da ya shafi wannan babi kenan a nan gurin ku yi hakuri ko da cikin minti uku ne in karanto mana hadisai da suke karara wannan duk sun yi magana akan gina masallaci amma mun ce harta wato yin sallah a makabarta ko da ba masallaci din shi ma bai halatta ba an gane ku akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tusallu ilal quburi la tusallu ilal quburi kada ku kuskura ku yi sallah kuna masu fuskantan makabarta an gane ko sannan akwai hadisin sana Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam duk inda ƙasa take wurin sallah ne sai makabarta sai kuma ban makabarta ba za a yi sallah ba kenan ha kuma ban kuma nan ma ba za a yi sallah ba sannan akwai hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal quburi annabi ya hana sallah tsakanin kaburbura kaga ta ko ina kada ka fuskanci kabari sai kuma aka ce karka yi akan kabari sai kuma aka ce karka yi a tsakanin kaburbura sai kuma aka ce kasa gaba ɗayan ta wurin sallah ne sai me makabarta da kuma me da kuma ban sawa'un makabartan nan akan kabari ne ko kuma sauran filin da ya rage inda ma makabarbura ba su kai ba matukar cikin makwantai ne da duk ba za yi ba sannan akwai hadisin abdullahi dan umar wanda annabi ya ce ij'alu fi buyutikum min salatikum la tattakhuzuha qubura wato in kun tashi yin sallah ku rinka yin sallah a cikin dakunan ku ko sallolin nafila kenan kar ku rike dakunan ku tamfar kaburbura saboda me kaburbura ne ba a sallah a wajen kenan Hadisan abu hurairah kuma yace la taj'alu buyutakum makabira. inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara yace dakunan ku dai kam kar ku rike su a matsayin makabarta a'a ya kamata ku rinka yin sallah ciki ba kamar makabarta ba shedan kuma yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul baqara insha Allah aljanu ba za su fi gidan ba gidan ya fi karfin aljanu kuma an gane ku? to kaga wato sallah kenan haka dukkan wani taro na biki da za a mayar da shi ko duk mako ko duk shekara ko duk wata a yi shi a makabarta shi ma abu ne mai zaman kansa wanda hani ya zo a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tattakhizu qabri ida wa la taj'alu buyutakum qubura wa haythu ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni annabi ce kar ku riki kabarina a matsayin idi abinda ake nufi idi wani wuri na yin dafifi kar ku sanya ranar ziyara dan ku haɗu lokaci guda ku je ku yi ko rana kaza ku je ku yi waɗansu sanannun rane ko a shekara ko a wata ko a mako kar ku yi haka to tunda annabi ya hana aiwa kabarin su dan me za a yi wa kabarin wani kenan wala buyutakum qubura kar ku riki wato ainihin dakunan ku a matsayin makabarta wa haythu ma kuntum fasallu alayya annabi ce duk inda kuke ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku zai isar mu an fahimta ku ya eh, so da dama za ka tafi aikin hajji ko umara sai wani ce idan ka je ka gaida annabi wannan bid'a ne in gane ku shi ma daga nan zai iya gaida annabi yawa annabi salati duk inda kake kawo annabi salati Allah zai je da shi yana can sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai da makawa dukkan su ingantattu ne da bukhari muslim sai kuma ashabu sunan da sauran masani duk hadisai ne ingantattu wanda suke nuna ba za a yi sallah ba a makabarta da waɗannan hadisan ne waɗansu malaman suka gina duk wanda ya sallah a makabarta sallar ta rushe bai da sallah da haka duk wanda ya je sallah a masallacin da yake da kabari to ya tabbatar bai da sallah an fahimta ko juma'a ce kai idi ne kai menene kai duk inda ka je kai akwai wani limami da yake da masallaci din da kabari din shi wai sai ce wai ana cewa ba kyau babu kyau ga masallaci na a Pakistan tun da kaburbura a ciki kaji da Allah ana magana annabi ya ce ina magana Pakistan wai wai a Pakistan an ce ko kabari dai ne ko kabari dai ne an bayyana ko saboda haka wannan shine fayyatacciyar magana duk wanda duk kusancin da masallaci yayi kusa da kai matukar da makabarta wallahi kai sallah in kai ka saba wa Allah ka saba annabi kuma kana cikin la'anta in mutum yayi salloli da tambaye bai sani kafin ya ji waɗannan hadisai ubangiji ta ala afallahu amma sala. Allah ya yafe masa amma ya ji ya ce ba komai wallahi bai da sallah wasaki addini ya zama wasaki duk wanda ya je makabartin da yake da kabari ya sallah bai da sallah kila na dan zafafa akan wannan saboda wani daga cikin malaman da muka zauna kwanaki a majalisar mai martaba sarkin Kano aka yi maganan Allah na sama ko mai yana daga cikin wanda muka ne na kawo littafin Qurtubi da hannuna na buɗa na karanta malaman malikiya ga yadda suka tafi Allah na sama ba wai ko ina ba gashi a risala gashi a cikin littafin Qurtubi duk sai aka ce a lokacin fa ba wanda ya ce abin da nayi yi kuskure ne a wai abin daidai ne wai amma lokaci bai yi ba a faɗa wa mutane waɗannan wanda suka yi magana kenan amma manya-manyan shehunan tijaniya da aka tara a wajen mai suka rika cewa faɗa kawai suka tada shi wannan abu an je an faɗa musu sun shirya sun taho da littafi mu kuma ba a sanar da mu akan lokaci ba mu san me za a yi ba saboda haka ba a yi adalci ba shekara ashirin fa wani na tafsiri yana bada tsarika wai amma bai san Allah ina yake ba sai wai an faɗa masa yayi muzakara wai sai an faɗa masa yayin muzakara shekara ashirin yana cin albarkacin makaranta yana kaza yana kaza duk yana abin da yana bata kansa lokaci to shine ɗaya daga cikin limaman masallacin da yake a masallacin sa akwai kabari bayan wannan fa sai muka haɗu a CTV ni na je wani program na azumi shi ma ya je shi ne ya kare ni zan yi ya dawo da gefe guda ce Allah saka muku da alkhairi abinda aka faɗa daidai ne sai dai a rika bi sai a hankali mutane wallahi baki da baki amma da ya zo tafsirin azumi kuma yake zage zage to yanzu ba magana Allah da sawa ba sallah a masallacin ba ta yi ba shi ne magana annabi kuma ya faɗa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi ana yanzu shi ne ansa tambayar wani bawan Allah ko kuma bayanin da yake na cewa maganar wani littafi da aka jingina ma Sheikh Abdul Qadir cewa ba nasa bane ba muka ce akwai manyan malamai da suka yi rubutu game da rayuwar Sheikh Abdul Qadir to shine nazo da waɗansu daga cikin littattafan ba duka ba waɗansu kuma na rubuto sunayensu don shi mai karatu ya je duba zai ga galibin su sun jingina wannan littafi zuwa gare shi da kuma yin bayanin kan salahar shi dan a auna shi maganganun Sheikh Abdul Qadir da ayyukansa cewa ya sha bamban da waɗanda suke da awar bin su a yau an gane ko Sheikh Abdul Qadir dai kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa ce shine al-Imam al-Alim الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء مهي الدين أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله ابن أبي صالح عبد الله ابن ابن جنكي الجيلي الحنبلي شيخ بغداد yace mauliduhu bi jilan an haife shi a garin jilan ko kauyen jilan fi sanati 71 wa 400 shekara ta 471 bayan hijira daga nan ya ci gaba da bayanin tarihin rayuwarsa da gugurmayarsa da bayanin waɗansu daga cikin ayyukansa daga cikin maganganun Sheikh Abdul Qadir yakan ce i'tiqaduna i'tiqadu salafi wasu was sahabati yace in kana son ka san me aqidar mu ita ce aqidar magabata na gari ita ce aqidar sahabbai ba mu fita daga nan gurin ba duk inda muka je muka dawo a nan muke an gane ko sannan sanannen mazhabin ya yace da aka sani shine tabbatar da sifatul uluwi cewa ubangiji ta'ala na sama wani hau zalika da makamancin haka malai ce wa mazhabul hanabila fi zalika ma'lumun ba mamaki in ya tafi akan wannan dama hanabila mabiya mazhabar ibn hanbal dama duk akan haka suke yamsuna khalfa ma sabata an imamihim rahimahullahu ta'ala suna tafiya akan abinda imam ahlus sunna wal jama'a ke kai imam ahmad bin hanbal ka san shi sheikh abdul qadir dan hanbaliya Sheikh Abdul Qadir ke cewa farkon al'amari na idan na zauna kila ba za ka samu sai mutum biyu sai uku ne kawai aure na sun mata sama annasu bi sai mutane suka ta bayar da labari na wazdahama alayyal al-khalqu jama'a suka taru a kaina hatta sara ya haduru majalisi na hawan min saba'in alfan yace har akwai lokacin da za a samu mutum dubu saba'in qala fattashtu al-a'mala kullaha yace na bincika ayyuka gaba daya fama wajadtu tufiha afdala min it'ami ta'ami ga cewa daga cikin ayyuka yana daga cikin mafi kyawun aiki ciyar da abinci yace a law anna duniya dunya bi yadi fa ut'ima hal jiya'a ina ma a ce duniya tana hannuna in rinka ciyar da ita ga mabukata Kullum ya zanto wannan shine aikina yace kaffi masqubatun la tadbitu shay yace ɗan yatsa na a bula take ba iya rike komai abin da yake nufi duk abin da ka bani ban iya ajiyewa sai dai in ba wani to haka shi abdul Qadir yake bai da account a banki bai mutu kuma ba samu ko miliyan kaza ba duk abin da aka bashi yana ciyar da miskinai fi sabilillahi da dai sauran dogon tarihinsa da yi wanda zuwa karshe idan ka bincika za ka komai wannan littafi na farko kenan sayarwa alamin nubala na Shamsuddin Zahabi Zahabi kuma ya mutu a shekara ta 748 bayan hijira yau shekara nawa kenan wata 700 din kenan ta karu kusan 700 ta karu a kai littafi na biyu da ke hannuna shine littafin Shazaratu Zahab fi akhbari man zahab na babban malamin tarihin nan Ibn al-Imad al-Hanbali shi kuma ibn al-imar al-hanbali shi wato yanzu ya bar duniya da kusan shekaru 400 kenan shi ma anan gurin yayi magana tarihin Sheikh Abdul Qadir yace raa tara'ara wa alima anna talab al-ilmi faridatun shammara an saqil ijtihad fi tahsili wa sara'a fi tahqiqi furu'ihi wa usulihi ba'da an ishtagala bil qur'ani yace yayin da ya tasa ya gane cewa neman ilimi farilla ne ya zagi dantse wajen neman ilimi musamman wajen tabbatar da furu da usul na ilimi rassa da kuma shika-shikan ilimi ba da an istagala bil qur'ani hatta atqana bayan ya riga ya shigalci da alqur'ani har sai da kyautata alqur'ani ya haddace shi thumma tafaqqaha fi mazhab al-imam ahmad sannan ya kware a mazhabin imam ahmad dan dan hanbali nan gurin ma ya kai wannan matsayin wa sami alhadisa min jama'atin sannan ya nemi ilimin hadisi a wurin malamai da yawa wannan ba za su girgu ba wa ulumul adabi min akharina ya nemi ilimin adabin larabci a waɗansu malaman daban wa sahiba da ad-das wa anhu ya kuma yi tarayya da hamad da das ya koyi ilimi a wajensa yace walamma arada Allahu izharahu yayin da Allah ya so ya fitar da shi a san shi cikin mutane udifa ila madrasati ustazihi abi sa'ad al-mukharribi sai yaje zai raya makarantar wani tsohon malamin sa da ya mutu shine abu sa'ad al-mukharribi fa amaraha wa ma hawlaha wa anahu al-aghniya'u bi amwalihim wal bi anfusihim ya raya wannan makarantar ya ƙara fadada ta waɗanda suke tare da shi cikin masu dukiya suka taimaka masa ya gina makaranta talakawa suka taimaka masa fa kamulat fi sanati samanin wa isrina wannan makaranta ta kammala cikin shekara ta 28 sun mata saddara fi halin tadris wato shekara ta 28 bayan ah, abin nan kenan ah, ah, a karnin da yake ciki ya rayar da ita da wa'azi da karantarwa da mai da yayi ta bayanin ayyukansa to da yayi gaba yace a can cikin bayanin sa yace qala ibn rajab wa kana shaykh abdul qadir mutamassikan fi masail wal qadri ibn rajab al hanbali yace shi shaykh abdul qadir a dangane da abin da shafi mas'alolin sifat ayoyin siffofi na ubangiji da kuma mas'ala ta qadar yana mai riko ne bi sunnati da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mubaligan fi radd ala man khalafaha yana mai zurfafawa kan duk wanda ya saba ma sunnar annabi qala fi kitabihi al-ghunya ya faɗa a cikin littafin sa mai al-ghunya wanda ya faɗi wannan magana yau shekara ta dubu ɗaya da wani abu kenan yau shekara sa ɗari hudu da barin duniya ya ciro magana daga ibn rajab al-hanbali wanda shi kuma yana cikin ɗaliban ibn al-qayyim al-juzi kuma dukkan su yan hanabila ne shi kuma ibn al-qayyim yana cikin ɗaliban ibn taymiya can haɗe har ka tafi zuwa ga Sheikh Ahmad bin eh, Imam Ahmad bin Hanbali Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wanda duk daga nan suka ɗofano an gane ko yace ya faɗa a cikin littafin sa al-Gunya al-Mashhur yace wa huwa bi jihatil uluwi yace ubangiji yana sama mustawin alal arshi ya daidaita akan al arshi muhtawin alal mulki ya mamai yana mallakar komai yuhitu ilmuhu bil ashiya ilmin sa yana kewaye da komai ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu yudabbiru al amra min as sama'i ila al ardi thumma ya'rju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun wala ya juzu wasu annahu fi kulli makan shi Abdul Qadir ce bai halatta baka ce Allah yana ko ina bal yuqalu innahu fi samai alal arshi yace sai dai a ce yana sama akan al arshi kama kala kamar yadda ya faɗa shi da kansa ar-rahmanu alal arshi ya ya ya wannan shazaratu zahab kenan fi akhbari man zahab na ibn al-ibad al-hanbali an gane ku to wannan kuma littafin albidaya wan nihaya na ibnu kasir kenan abul fida shekara ta 774 bayan hijira ya mutu duk ba wannan kwanan nan duk na datan ne an gane ko shi ma nan gurin ya kawo maganganun Sheikh Abdul Qadir masu yawa a ciki da maganan gina makaransa da maganan tarihinsa da maganan rayuwarsa da maganan zuhudunsa da maganan al'amuransa duk nan gurin ya kawo shi kuma albidaya wani haya kenan idan juz'in ta irin nawa ne na shida kenan daga can wajen ƙarshe ba wai zan yi ta kawo mana gaba ɗaya bane ba sannan nan gurin kuma wanda suke hannuna wanda na rubuto akwai littafin al akwai littafin al-muntazim akwai littafin mir'atul zaman akwai littafin bahjatul asrar akwai littafin fawatul afiyat afawatul wafiyat akwai littafin zailu tabaqatul hanabila akwai littafin al'ibar fi akhbari man gabar akwai an zahira akwai tabaqatul sha'rani nasu kenan ko eh, akwai duwalul islam akwai littafin tatimmatul muhtasar littafi a nan gurin goma sha ɗaya waɗanda na rubuto sunayensu ne waɗanda hannu na iya rungumowa guda hudu idan ka haɗa goma sha nawa kenan sha biyar duk da sunayen su sai su je su duba su gani idan ba gaskiya muka faɗa ba cikin abin da muke faɗa game da Sheikh Abdul Qadir kar su dauka haka ah, kawai da muke faɗa wannan kuma na dan kwanan nan ne abin da yasa na kawo shi ma dan zamanin yau ne bai dade da mutuwa ba shi ne wato Khairuddin Zirkili wani dan wani wani mutumin kasar labanon shi ma ya kawo tarihin shahararrun mutane da suka shahara a duniya a ciki ya kawo na shi Sheikh Abdul Qadir to abin da ya burge ni a cikin cikin al'amuransa shi ma gashi yace wa kana ya'kulu min amali yadihi yana ci da sana'ar hannunsa ba sadaka ba ba hidiman muridi ba wa tasaddara littadris wal ifta'i yace ya bayar da kansa dan karantarwa da bada fatawa fi bagadada a bagadada sanata 528 a shekara ta 528 bayan hijira wa tuwfiya biha anan kuma ya mutu a bagadada lahu kutubun yana da littattafai da yawa minha daga cikin su alghuniyatu li talibi tariq al wal fathu rabbani wa futuhu al wal fuyudatu rabbaniyya da sauran abin da dinsa har zuwa can karshe an fahimta ko wannan al'alam kenan lizzirka saboda haka mutane su rinka yin hakuri idan sun ji ababai wato ba wai kawai mutum na faɗa bane fa ganin dama abu ne yake rubuce na ilimi to sai a faɗa in gashi a cikin wannan littafai kuma wannan shine adalci wanda kuma yace zai rushe to sai karanta littafan duk sai karanta masu littafin yace duk ƙarya suka yi ga littafi guda ɗaya nashi shine kawai ya iya gaskiya sai kawo mu in ba haka ba ga mutane da bambancin zamani daban-daban a gari daban-daban duk sun tabbatar da me abu daya ya zama abun da yake mutawatir kuma waccan magana da muke yi dangane da maganar a masallaci wannan kaga littafin qurtubi ne na malikiya ne tafsirul qurtubi kenan aljami'u li ahkamil qur'an abinda imam al-qurtubi ke cewa watan sha'uhuna masail mamnu'a wa ja'iza a karkashin ayar can ta cikin suratul kahfi da yake qal ladina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida karkashin ta ne kawo waɗannan mas'alolin yace a nan gurin za a samu waɗansu mas'aloli da suke da alaka da masallaci waɗansu an hana su waɗansu ja'izi ne yace fattikhazul masajid al quburi kaga gina masallatai a makabarta was salatu fiha da yin sallah a cikin makabarta wal bina'u alaiha ko gini akai ila gairi zalika ya zuwa ga wani haka mimma tadammanat sunnatu minan nahyi anhu daga cikin dangin al'amuran da sunna ta hana mamnu'un la yajuzu mamnu'un an hana la yajuzu bai halatta ba inji kurkubi ba malikiya muke bi ba nan kasar to abinda qurtubi ya faɗa kenan sai ya ci gaba da kawo hadisi lima rawa abu dawud wa tirmidhi an ibn abbas ya ci gaba wa lima rawa sahihani wa lima rawa sahihani an aisha ta anna umma habiba wa umma salma zakarata kanisatan ra'aynaha bil habashati hadisin da muka karanta yau haka yi ta kawo su can karshe ce wa zahabal jumhuru mafiya yawan malamai sun tafi ila anna hadha al-irtifa al-ma'mura bi izalatihi wato bayan an ce kabari kare gina wuce dani daya in ya wuce dani daya tunan sa a rufe shi yace jumhur sun ce wannan daukaka kabari din wanda aka yi umarnin cewa a gusar da shi huwa ma ma za da alat tasnim shine duk abin da ya taro akan at-tasnim wato ana san a danyi tudu yadda za a gane wannan kabari ne amma tudun kare wuce dani daya duk abin da ya karu akan haka jumhurin malamai sun ce a rushe shi balantana ka zo kai kubba wa ya lil qabri ma yu'rafu wa bihi wa yuhtara yace abinda za a kyalewa kabari dan abinda za a gane wannan tudun na kabari ne dan a girmama shi wa zalika sifatu qabri nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kaji ahlus sunnah yace wannan shine sifan kabarin annabin mu wa sahibaihi da sahabansa abubakar da umar Ya yace wa amma ta'aliyatul bina'i amma ka zo kai dogon gini alkasiri mai yawa ala nahwi ma kanat aljahiliyyah tafa'aluhu gurgudan yadda mutanen jahiliya suke yi tafhiman dan kawai kumbura shehinka wa ta'ziman da girmamawa fa zalika yuhdamu wa yuzalu wannan sai an rushe shi sai an yi izalansa wato sai an kautar da shi yace fa inna fihi isti'malu zinati dunya dan haka din ya zanto an aiwatar da kawa ta duniya bi awwali manazil al-akhirah a wurin da yake farkon zango ne na lahira zo a yi fanti iri kaza a yi gini iri kaza wa tashabbuhan bima kana yu'azzimu al-qubura kuma wannan ya zanto an yi kamanceceniya da waɗanda suke girmama kaburbura wa ya'buduha suke bautata mata duk wannan maganar qurtubi yace wa zahirun nahyi yanbaghi an yuqala hanin da duk ya zo cikin ah, hadisin annabi cewa kar ayi makabarta a masallaci kar ayi masallaci a makabarta ya kamata a fahimci cewa huwa haramun wannan haramun wa tasnimu fil qabri abinda ake nufi da yawa kabari tasnim irtifa'uhu qadra shibrin zaka dauka kabari gurgudan dani ɗaya ne kawai ma'khuzun min sanamil ba'iri wannan a larabce daga sanamil ba'iri ne sai ya ci gaba da yin magana ya ci gaba da yin magana can sai ya ce wala ba'asa bi wad'il ahjari li takuna alamatan abin da kawai zaka yi wa kabari ka dauki dan dutse ka sa kusa da kan mamaci dan ya zanto alamar da za ka gane kabarin dan wanka in ba kuma ta ba lokacin muna karanta ahkamul janaiz da mun yi wannan to wannan tafsirin qurtubi kenan gashi akwai shi a gidan kowa cikin malaman garin nan a malikiyan a sunnance bai halatta ba a malikiyance bai halatta ba shafi'iyya hanabila duk bai halatta ba har a mazhabin abu hanifa duk bai halatta ba ba ka da wata mazhaba ta kihu cikin guda hudun nan ta tace ya halatta kai gine a makabarta ko muna kalubalantar duk malamin da wanda yake da masallacin sa akwai kabari din kaga shi ya kamata ya fi kowa binciko dalili dan ya kure mu ko to mun ba da lokaci muna bukatan hadisi ko da ifi da yake ayi muna buƙatar magana ta malik ko ta shafi'i ko ta abu hanifa muna magana ko magana mai muktasar ya kawo in ko ba haka ba to a rufe a nemo wa masallacin wani fuloti daban in ana so sallolin mutane su kubuta amma kada a gane mutane su yi ta sallah a wurin da bai halatta a yi sallah a shi ba wassalamu alaikum